Da kuma za kai yi haka. Dan Allah ki haƙuri Elmina. Wallahi aikin shaidan ne. Shaidan? Ba wani shaidan safon wallahi ka shirya kai ne shaidan wallahi. Allah ya isa tsakani. Allah ya isa tsakani da kai. Ki haƙuri. Magarba tana yi mu je mai da ke gida ko? To, ta mana! Naje. Ba zan iya zuwa gida. Oke. ki wanke ko? Mu je ciki ki wanke kai zan zauna masoyin raina Obela oh, ciao, bela ciao, bela ciao, ciao, ciao Da kai zan zauna masoyin raina Ka tausaya ka wa zuciyata Da kai zan zauna masoyin raina tausaya ka agaza wa zuciyata Shi so sirri ne, wani sirrin sirri ne.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 ko ne ya san ni uwar gida, hawa uwar gida, ni na ma san me matsalan gashi, gashi, gashi. Ni ba su ne a gabana ba kawai ka bani takarda kawai ka bani takarda ta. aure sati biyu hawa uwar gida wata biyu kawai ni ka bani wata biyu kawai ka bani takarda ta la ilaha illallah assalamu alaikum karo Allah lafiya na jikina cewa a baki takarda ina ciki fa naji kuna maganar takarda wata biyu fa yau fa ni wallahi takarda ta zai bani saboda ni ban ga amfanin zama da shi ba saboda ban ga amfanin zama da yar uwata mace ba kawai ya bani takarda ta in tafi gidanmu to yar uwa idan dai wannan ne matsalar kai karka fita ku jira ni mintuna kaɗan ina zuwa raso malam salamu alaikum malam kamar yadda ne maka bayani sai ka miƙa musu sai ka musu bayanin yadda za su yi amfani da shi hmm. ai na fahimci komai kana mun bayani ina haɗu da abin da ya dace to alhamdulillah eh, eh, eh, yawa hmm. mu wannan war gida, war gida. Alhamdulillah mai gida. Mai gida don Allah karka daɗe ka dawo da wuri. A kira mu uwar gida. Ai ba nisa zan ba. Yanzu nan ma zan jin ɗan su kawai abu ne. Kake da A dawo lafiya. Allah ya kiyaye. Okay. Raba gardama. Wannan shine raba gardama. Ga dukkanin mai buƙatar magungunan mu za ku tuntuɓar mu a lambar waya kamar haka musamman bangaren abin da ya shafi sanyi ko ko ɓangaren gyaran gida mata da maza bangaren kowace lalura ku kira mu insha Allah za a samu biyan bukata a koda yaushe kuma a kowane lokaci a duk ƙasar da kake kuma a duk jihar da kake a faɗin Najeriya za mu yaka maka da magani a duk inda kake mun gode